الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى مريتين والهميس أشد قوات رمضان هجرة في تالقي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبور دريه ودى ثلاثين تقوى muna wannan masallaci na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda a polo a cikin birnin sokoto muna cikin suratul anbiya wadda muka fara jiya kuma mun kwana akan aya ta goma a yau insha Allah za mu tashi akan aya ta goma sha ɗaya wadda yake inda muka kwana Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma masu ɓatawar da annabi sallallahu alaihi wasallama da shubuhohi a ciki ya bayyana musu cewa bai sanya annabawa su zan ba su cin abinci ba kamar da suke riyawa ko kuma su zan waɗanda yake ba su mutuwa suna nan madawwama ne Allah ya ce haka dai muke taimakon annabawa mu halakar da wanda masu banna sannan ubangiji subhanahu wataala ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkan mabiyansa cewa wannan alqur'ani da an ka saukan mai ambato ne gare shi daukaka ne gare shi zaka zo wanda an musulmi wannan alqur'ani daukaka ne gare shi idan ya riƙe shi ina ganin anan muha kwana inda za mu tashi inda Allah ya ce wa kana qasamna min qaryatin bismillah a'udhu billahi minash Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kam da yawa ko masu karyatawar annabi ko masu yin kokarin bicewar da awa annabi ku sani wa kam da yawa kasam na min karyatin mun ka karya alkaryoyi da yawa wato akwai alkaryoyi da yawa in sun kai aiki irin naku mun ka karya su karyawa ta kowane irin gehe muna iya sanya musu rashin lahiyoyi ko ka karya abin nan tattalin arzikin su ya kare ko yaƙe yaƙe ko wani irin abu wanda mun haka dama da haka za mu kama su wato mun karya su kanar zalimatun tana ta zalunci kanunta wato ita wannan alƙarya wa an sha'ana mun ka fara ba'da ha bayan mun halaka su qauman akharin wasu jama'a waɗanda suke na daban waɗanda ba ba ba ko ba malamai masu tafasir suna bayyanawar cewa wannan haƙiƙatan ya faru akan wata alƙarya wadda yake alƙaryar nan an aiko mata wani abu annabi ana kiransa shu'aib ibnu mahadam ba shu'aibu nan madayana ba wannan a yaman yake to sai su kashe shi ba sun kashe shi sannan Allah musu wannan azabar wasu na cewa Allah turo buku nassar ya bin nan ya kashe su da yawa wasu na cewa kuma a'a an dai ka musu azaba ne wanda Allah ya ga ta dace da suwa saboda wannan laihin nasu wannan ya nuna kenan wato ko wace alƙarya idan ta fita batun abin da ake mata gargadi ko ake musu wa'azi a kai to Allah zai yi musu azaba ko ya tashi shi an ma'anar kenan wa qasamna min wa min qaryatin da yawa alƙaryoyi mu hakama su wani lokaci ana musu azaba amma saboda shagala da raukana ba su gane azaba ta ake yi musu za a sako musu abin nan wahaloli iri-iri wahalar rayuwa wahalar tsada komi ita ma wani azaba ce ko ka je sayan abin nan ka samu kuɗi kana da kuɗi sama ne amma ba su yi ma abu biyu wannan ba azaba ba ce ma nau'in azaba ne don haka wannan mu ma a wannan zamani namu kamar ya dan shahe mu idan mun yi nazari muka debi irin halin rayuwar da muke a ciki a wannan lokaci za mu ga abubuwa da yawa sun tattara gare mu waɗanda yake masu ƙuƙumta rayuwa masu sanya ƙumci a rayuwa ga rashin lahiyoyi ga sace-sace ga rashin ruwa ga rashin wadataccen abinci ga tsada ita ma kan ta tsada ma idan ta tsaya ai musiba sannan ga yaudara ta yawa yaudara wannan ta yawa yaro karami idan ka bashi naira hamsin ya so albasa to sai ya tunanin samun naka cikin wannan abin wannan ne na ganshi akwai karamin yaro da ake aiki ya so abin nan kunu da sahi idan aka bashi naira ɗari ya zo sai ya je sai ya sai ya dawo sai ya ce kunun ya bari sai su dawo ya dawo da kwano haka yayi na farko kaga abin nan aka ɗauki kaddara ce gobe aka aike shi ya dawo ya ya bari jibi aka aike shi aka dawo ya kaga bai wa a ce kullun ya yi bari da aka je wurin mai kunu aka tambaya karamin yaro bai shekara goma ba ashe in ya zo da naira ɗari sai ya so da naira talatin ya ɗauki saba'in sai ya zo da ya kawo a ga ya ɗauki sai ya fidda shi ya ce bari yayi ji inda wannan yaro ya tunani wannan yaudara sai za ka tunanin wanda ya kai shekara ashirin ko talatin ko wani abu abin ya shiga cikin zukatan mutane wannan duk nau'i ne na kamawar alƙayya da azaba yau idan aiki hake yi ko sana'a hake yi in dai kana ma'aikacin gwamnati kai kashe kowa zama talaka kama saboda duk albashin da an anka baka bai iya kare sai ma abu biyu nan ya kare yanzu kesa wanda za a ba naira dubu hamsin ko dubu arba'in ko talatin ko ashirin da biyar yana da mata da 'ya'ya biyar nawa zai sai buhun gumi buhun gumi wannan babba dubu talatin da biyu yake sai ma naira dubu ɗari ake baka ka sai gumi dubu talatin da biyu nawa zai ma gyaran su wata guda akalla ce dubu ashirin cikin talauci ko to kuɗin makaranta ka biya kuɗin ruwa ka biya kuɗin nefa ka biya wane ne ya za ka yi wannan kamata mu tunani ba wai abu haka ya zo sadan bane a'a mu muka jawo shi da kanmu zunubanmu ne zunubai sun yawaita a cikin ƙasa sun yawaita a cikin tuddai sun yawaita a cikin ruwa za ku mu da mu yawaita istighfar mu yawaita tuba mu yawaita taimako mu yawaita sadaka mu yawaita duk abin da na aikin alheri mu sai ga Allah ya yi muna wannan amma idan muna ganin wani zai cire wannan in ya dawo sai ga abin ya karu saboda mun saki asalin abin asalin abin tuba haka Allah ya ce idan kuna tuba sai sako muku ruwa ku yursil sama alaikum midraran wa yumjidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara to haka nan mu tashi mu ta tuba to waɗannan mutane irin wannan ta same su an samu wannan alƙaida tana azzaluma an ka halaka ka Allah yake wa an sha'ana ba da ha karnan akharin sai muka mayar da wasu mutane ba waɗannan mun kwashe su mu ba a wannan wannan kwashewar saboda albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ما كان الله ليعذبهم wa فيهم وما wa الله معذبهم وهم يستغفرون wa hum جينا in annabi yana tare da mu yana nan da ransa to ba za a mana azaba ba ta halakawa gaba daya kuma ko bayan ya tafi idan ana istighfar ba a halaka al'umma gaba daya amma za a jarabe ta da abubuwa da yawa to haka nan Allah shi ba mu ikon gyarawa to waɗancan alƙaryar da wannan musiba ta samu Allah ya ce falamma a hasu ba a suna lokacin da sun ka tsinkaye azaban mu da attahe muka ce za mu musu azaba sun ka tsinkaye ta wato sun ga lalle azaban nan da ake musu gargadi ta zo fa izahum min hayar qudun sai ga suna gudu da kawahunsu wanda yace bai zuwa ko ina kawo azabar in ka ce ai muna ruwan duwatsu ai wane ne dan adam suka baki sun tsinkaye azabar sai kuma su ta gudu don ba mai iya daure ma azabar in ta zo sai ga suna gudu da kawafunsu sai za hum yarkudun suna gudu sai a ce musu la tarkudu sai Allah sanya mala'iku suna biye da suna cewa kada ku yi gudu ai kun ce ba ku gudu ko da ma an ce in kaga ya ke gudu sa gudu ne bai zo ba ko ba ga ba yawwa to tun da sa gudu ya zo yanzu za su yi ta gudu sun ga azaba ta bayyana sai mala'iku na ce musu da izgili la tarkudu ku bar gudu mana ku dawo ba ka ce baka tsoron kowa ba to dawo <laughs> wato eh, abin nan eh, la tarkudu warji'u ila ma utribtum ku dawo bisa ga ni'imomin ku da kun ka aje gida ai ka aika suna fa sabar motocin ka sabar gidaje sabar ƴaƴan ka sabar damban kuɗi suna cikin ka ruhi ina za ka ko ma ka dauko mota guda ma ka samu kai saurin gudu za ka dawo mu wannan mun gashi tun duniya lokacin da Buhari na mulki ba wannan mulki nashi ba sadda yana Buharinsa sosai yana soja da yawa za ga 'yan siyasa sun bar motoci sun bar gidaje sun koma ƙauye suna kwana cikin bukka ba ka ma son a ce ga dukiyar ta ne ba ta ce. sannan yana sojansa yana kamawa ya ɗarni yanzu ko ba a kamawa a ɗari kuma haka na daidai sassabci wani lokaci baya baya shugabanci tsanani bai shugabanci sassabci baya shugabanci to haka zai yanzu tsarin demokuraɗiyya baya yi muna ba tsari bane na kwarai bature in ka ji ba bai da shari'a shi ba da shari'a to haka ne wanda yake zamne karazu zube haka yake son mu zamna zamne abin nan mu koma karazu zube to haka wani lokaci mulki sai an sa wuta sai da wuta sai an kama an karya an darne an amshe an kwace sannan wani lokaci za yi wani lokaci kuma a sassanci amma a ce ko shi da ya zamna kara ka yi laifi ka gaba kana da ikon da za ka zamna ka kare kanka ga laifin nan kuma gashi bayyana ka yi ji wanda aka kama da filin kuɗi ya zama ne wai nashi ne aka ce to waye baka kuma bai san da ba shi ba wannan na gidan na NPC filin kuɗi ga su ya ce nawa ne ki wabba ka yato ya kyauta aka ba shi wabba ka to kuma ya mace wanda ya ba shi har yana da bakin wannan magana sai a ce musu ku dawo ila ma utayyibtum bisa ga abinda kun ka tattara na jin daɗi fiye ciki ne wa masakinakum da gidajen ku ku dawo allakum tus'alun alla za a roƙe ku kada kuna da mulki kun tara kuɗi ba mai zuwa gidan ku roƙo ko akwai mai zuwa kun yi manyan gidaje kun yi manyan zambuna kun rufe kun kuble ba mai zuwa so ku dawo da za a zo a roƙe ku ya duke ku bai wannan izgili ne ake yi musu to fattara dukiya haram bai taimako haka ne karshen sa in ba a yi mai haka ba in zai mutu mala'iku za su yi mai hadda yan boko sun shi kowa ruwa za a ga dan boko ya ya yabin nan ya tara miliyoyin kuɗi uwarsa da ubansa da yan uwa na ƙauye ko ba baya zuwa ko wuce sannan gidansa nan ya katon gambu ba ana cakar da ku yi na bane ku yi dan security amma dai kada gambon ya hana ma taimakon yan uwanka kada ya hana ma ka hito ka je inda uwarka da ke kawai ka taimake ta ka taimake kawunka ka taimake kan dan uwanka wannan shine mai kyau in baka yi ba to za a yi ma kai ma wannan ranar an san rayuwa kamar ko za su yi ma izini za ka cewa a dan barka cikin dukiyar nan ko taimako ka yi alhali ba barin ta za a yi ba la'allakum tus'alun ko za a tambaye ku qalu qalu sai su ce idan mala'iku ne musu izgili ya na kai son inna kunna zalimun haƙiƙa lalle mun zan azalumai wato mun zan zalimin azalumai sadda muna da iko bamu mu taimakon kowa bamu sadaka bamu alheri bamu mu kyauta ba maganin mu masallaci bale abin nan mun zalunci kanun wato da kansu sun tabbatar ma kansu sun yi zalunci Allah ya ce fa ma zalat tilka da awahum wannan bata wuce ba ta gushewa ita ce abin take faɗa hatta ja'alnahu muhammad sanya su hafidan girbabbi khamidin wadanda an kabice wato an an abin nan an sare su kamar kai shuka ka sa abin nan gare da ka taki shikenan ta koma tunkuba duk dukiyar gaba ɗaya ta tafi kai nazari ka gani duk abin da ka tara yau da an amshi rayuwar ka abin da ya tsare duk abin za a kaka da shi lahira komi ɗaukaka ka komi mulkin ka ba a kashe ma dubu biyar ko ana kashewa nan dai gare mu ban san wani wuri ba komi dukiyar ka yau in san mutu ba a kashe dubu biyar za a kai lahira yaji za a sa ma ko komi tsadarsa ba a sayan na ba su na dubu goma ɗari biyar yake ko dubu biyu dubu biyu sun kai ka lahira shi nan itacen da za a azama nan da muke aza itace duk ba a sayan itacen naira dubu to a ƙara sun zan dubu uku su ke nan ka lahira duk abin da ka ajiye nan na dukiya ba da amfani in ba taimakon kai da shi ba in ba alkhairi kai ba abin da zai bi ka a lahira yawan dukiyar ka ba ta biyar ka yan uwanka ba su biyar ka yau ma ta kama da an ce zo abin nan ki bi shi ki tanye shi zama zar ce ba zan zuwa ka idan an ce ya bi ka ba zuwa wani abokinka da ke hana a gane ka wani odali wani wane ne gudu ma za shi a zo kama ka ta nan wa kanka tattali wa kanka shiri ya alkhairi duk yadda yake kada ka rena alkhairi ɗanka sai taimako za ka ji daɗinsa lokacin da kake kake bukatarsa wa ma khalaqa wal ardh Yeah. waɗanda sun kabi duniya ga mun ga abin da a ƙarshen su sun halaka Allah ya halakar da su ya sanya su hasidan khamidin waɗanda an hajirbe kuma an ka darka ke shikenan sun tafi ba sauran don haka wannan darasi ne babba cewa mahi yawan mutane idan aka buɗa musu duniya da wuya ta zan ba sarjan halakar su ba za ka gani lokacin da mutane ba cikin wadata sun shi zama jiki guda sun shi zama yan uwa wato talauci da rashi ya haɗa mutane su zama abu guda domin bai tabin nan talauci bai sanya hasada bai sanya kiyayya bai sanya gaba bai sanya fadace fadace bai sanya rowa don ba bale ayi rowa amma da dukiya ta zo to zaka ga da ya shigo hasada ta shigo ananiya ta shigo son kai ya shigo duk abubuwa sai ta shigo don haka bayan Allah Allah bai da musu duniya ba amma mutanen baya haka a shingida ta zo da halaka gare su falamma nusi ma zikiru bihi ko fatahana alaihim barakatu بركات كل شيء yawwa abwabu kullu shay'in ba barakatu ba abwabu kullu shay'in lokacin da sun kamanta abin da mun kai musu gargadi gare shi inji ubangiji sai mun ka bude musu abwabu kullu shay'in dukkan kohohin arziki an ka bude zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai ba wasu kohohin arziki illa sai tuwahi aje a sayar ita na sana'ar a dauko abinci aje a sayar shikenan amma yanzu ga sana'ar abinci ga sana'ar waya ga sana'ar fetur ga wane ne arzikin ƙasa an hidda shi arzikin sama ya sauko arzikin ruwa ya hito komi don haka ta yawa sai sababin hasada ya zo komi sai ya zo don haka nan kada mu bari wannan ya kwashe mu ya je da mu to Allah ya ce wa ma khalaqana as samaaa wal arda kusani ko da ake wa gargadi Allah ya ce ba mu halicci sammai da ƙasa ba ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu na mutane ba mu halacce su ba la'ibi na don wasa nan malamai na da bambancin ra'ayi ne ake nufi da cewa nan ba a halacce su don wasa ba ana raddi ne ga kafin kafirai masu cewa Allah ya rike da wadanda ce Allah ya rike mata wadanda ce Allah ya rike ya'ya mata wato mala'iku ya'yan Allah ne ko yahuda su ce dan Allah ne kirista su ce isa dan Allah ne mushrikan larabawa su ce mala'iku ya'yan Allah ne mata to Allah bata wannan da'awa ce shi bai riƙe wasa ba domin da wasa ne abin wasa ne la'ib ne Allah ya ce ban riƙi wato abin nan eh, eh, ban halitta su la'ibi don wasa ba walau rarna da mun yi nuhin an nattakhiza hawan mu riƙi abin wasa wasan ya zan ɗa gare mu ko ya zan mata gare mu la na min ladunna da mun riƙe ta ga halittun da ke wajen mu domin jinsi baya iya haihuwa ta irin jinsinsa idan ka ce isa dan Allah ne ko uzair dan Allah ne wato ka fanta jinsin Allah da irin na makhluki don haka jinsi ko yace zai haihi irin jinsinsa idan mutum zai haihuwa zai haihi mutum irinsa dabba an da ta haihuwa ba ta haihuwa mutum ban taba ganin inda kaga abin nan akuya ko abin nan rago tunkiya ta haihi dan kaza ba ka taba gani ka taba ganin kaza ta haihi raƙumi ko raƙumi ya haihe zabo yawwa to ko wani irin jinsi da jinsin sai ake samu don haka na Allah ce da so mu yi da mun daga wajen mu ba wajen ku ba Allah baya da da Allah baya da mata Allah baya da ƴaƴa mata in kunna fa'ilin in hazzan in ya kasance masu aikatawa muke alhali ba masu aikatawa muke ba bal waɗannan duk kirkire-kirkire da kuke yi da kage-kage da kuke yi da kage-kage duka ƙarya ce kuma ku sani na kazafu bil haqqi alal batil za mu ho gaskiya bisa ga ƙarya wato za mu bayyana ƙarya abin nan gaskiya ko kuna so ko ba ku so ta bayyana ga hili ta faɗa akan ƙarya fa yadda muguhu ta abin nan ta abin nan asalin dimag kwanya kwanyar da cikin kai addimag fa yadda muguhu a yi mata rauni ga kai wato rauni ga kai ya yi rauni ya yi kowane rauni tsanani za ka za mu yi mata raunin da za ta kai ga kwanyarta ita ƙaryar me yake da hausa zan fassara shi mu murtsake ta murtsakewa abin da za ka sa cikin wani abin nan can abu amma wannan rauni ne na kai wanda zai kai har da kwakwalwa ya taba kwanya ruguza ya eh to da dama dama za mu jefa gaskiya akan ƙarya fayad muguhu ya ruguza ta fa idza huwa sai ga ita zahiqun tana abin nan watsatsa ta tafi ba komi to kadan duk yadda ƙarya ta ɗaukaka ta girma zura ido za a ga kaɗan kaɗan tana gushewa kaɗan kaɗan tana gushewa har zan babu ta ko me ya kuwa za ka ba gaugawa ga ga da'awa ai ta da'awa kaɗan kaɗan za ta shiga insha Allah ta'ala sannan wa lakumul wailu kuma kuna da wata irin azaba mimma ta tufu na bisa abin da kuke sifanta Allah da shi na cewa Allah yana da yana da ƴaƴa Allah yana da mata Allah yana da wane ne duk to za ku samu azaba akan wannan abubuwa da kuke aikatawa to nan ga ayata ta gabata mun ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ce muna wa ma khalaqana samaa wal ard sannan ce wa ma bainahuma sai ya gabatar da bayani ko ya gabatar da jawo hankalin mutane ga halitta guda biyu halittar sama da halittar ƙasa sannan ya ce wa ma bainahuma abin da ke tsakanin su don sama da ƙasa sun fi zama madawwama kuma su abin da kowa ke gani da an ce dibi sama kowa na ganin ta saboda girman ta baka cewa ba ni ganin sama ƙasa kuma kana ganin ta bayyane amma amma ma akwai abin da ke kubce ga gani akwai abin da baka sani ba domin abin da ke tare da kai anan nan kawai sai kake gani ko abin da an bakin kasuwa ba ka ganin sa don haka an ka jawo hankalinka kuma wasu malamai na cewa saboda duk abin da ba su waɗannan guda biyu to za su gushe za su mutu dan adam zai mutu dabba za ta mutu ko da an ja hankalin ka dibin su za su gushe amma ita sama da kasa ko tana nan ba ta canzawa ba ta lalacewa ba ta farkewa ba ta wahal duka kamar da Allah ya ce ga wata aya Allah zai khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahman min tafawut Allah shi ya halicci samai bakwai tibaqan wata saman wata sama ta daya sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai ga sunan jeri bisa ga jeri sannan baka gani da halitta Allah wata gociya sama ta ɗaya bata wuce sama ta biyu ba ga faɗi wannan agabin nan ga ka ko kuma wannan ba ga ta ɓarke ba wannan ta kece ba ganin wannan ga halittar Allah Allah ce farji albasar karratai ka koma mai da ganin kai ta dibi zuwa ga sama ka kon komar da gani sun tashi ka taɓa ganin sama ta lalace ka taɓa ganin kanikawa sun zo su gyara sama ka taɓa gani ba ka taɓa ganin wannan ba don haka Allah ya jawo hankalin mu dibi zuwa ga sama sannan kuma a ciki sammai da ƙasai a ciki dukkan ayoyin ubangiji su waɗanda kake iya gani kai dan adam abin da ya wuce su baka ka iya sanin sa ilimin ka ya ya bin nan ya taƙaita ga a anan to ina ne ci gaba وَمَا فِي walahu kuma Allah shi ke da ma fi samawati wal ardi abin da ke cikin sama duka da abin da ke cikin ƙasa duka nashi ne fi samawati ma fi samawati eh man fi samawati haka ne walahu man fi samawati wal ardi Allah shi ke da duk abin da ke cikin sammai duka na mala'iku da sauran halittu duk nashi ne wato shi ya halitta su kuma bayansa ne bai bi da taimakon halitta su ga kowa ba sannan ba wani wanda ke tarayya da shi gare su abin da ke cikin ƙasa kuma nashi ne wa mani inda sannan waɗanda a tarikan inda yake yana da halittu inda suke ba irin ku ba ko idan kun zama abin na mara saji to a can yana da halittun da ba ba marasa ji ba ai la takbiruna an ibadatihi ba su girman kai ga bauta ma ubangiji wala yasafiruna kuma ba su kosawa su ne mala'iku a cikin samai akwai mala'iku da yawa a hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk faɗin samai. baka samun wurin yatsa hudu wace akwai mala'iki ne na wasu wannan yana sujuda wani yana tsaye wani yana ruku'i wannan yana tasbihi wannan yana hailala wannan yana tahmid zaka nan ko ba gode ma Allah ba yana da wanda ke gode mishi wato yana da abin nan da wannan aya malamai ahlus sunna suke da wata aqida ta abin nan indiya wato aqidar indiya sun yarda cewa wasu bayi na zamowa kusa da Allah da wasu bayi wasu bayi na zamowa kusa ga Allah sai da wasu bayi amma dukkan halittu gaba ɗaya kusa suke ga ubangiji da iliminsa da iliminsa duk ɗaya ne amma wani ya zama kusa ga wani saboda ibada saboda bauta ma Allah don ga ya faɗa ƙarara ya ce wa man indahu wanda a wajensa kuma a wata aya ma na faɗin wannan fa in istakabaru fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu al-laila wan nahara wa hum la Eh, ya amun haka ne ba su kosawa haka yake ga wata aya don haka nan kenan ashe akwai bayin da aka kusa gari wannan kuma ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma karara cewa Allah ya rubuta lita inna Allah kataba kitaban wa huwa indahu fawqa al-arsh Allah ya rubuta littafi yana can inda yake indahu fawqa al-arsh sama al-arsh yana sama al-arsh wajen ubangiji Ni Allah ya rubuta a ciki inna rahamati sabaqat ghadabi hakika ta tarin ya fushi na don haka nan rahama ubangiji ita a gaba kai da fushin ubangiji a gaba da yana mun ga abin nan da zuwa halaka zunubai dare da rana abin da ba a so shi muke aikata dare da rana amma duk da haka ya ba mu abinci ya ba mu lafiya ya ba mu sutura ya ba mu kuɗi ya ba mu yi addu'a ya roƙa ya abin nan ya karɓa duk da halayen mu a ce rahamarsa ta rinjaye fushinsa to Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda a wajensa a can suna bauta mishi la ta kabiru na ba su girman kai an ibarci daga bauta mai wala ya kuma ba su ba su kosawa ko kuma ba su yin nan gajiya ai ba'af ta'if ba su gajiya daga bauta mai ubangiji subhanahu wataala yusabbihuna al-laila wan nahar suna tasbihin ubangiji dare da rana la yabtarun ba su gajiya ba su bari aikin da an ka aza musu suna yi ne ko yaushe la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'alu ma yumarun to me sa ku ba ku yi ga yanan tafi am tafasu أشهد أن لا إله إلا الله Allah subhanahu wata'ala yace taka yattakhadhu alihatan fil min al shin ko suna da wani abin bauta ne kuma bayan Allah a cikin ƙasa wannan am tana nan zama ta wasu na cewa da ma'anar bal wato abin da ya hana musu suna mutane da ke cikin ƙasa su zan masu bauta ma Allah ba su gajiya su zan masu bauta ma Allah ba su kasala su zan ba su girman kai ba su abin da aka hane su abin da hana su kawai ittakhadhu alihatan min al-ard sun rike wasu abubuwan bauta a nan ƙasa a cikin ƙasa wasu sun rike gumaka su ne abin bautar su wasu sun rike shehunnai su ne abin bautar su wasu sun rike malamai wasu sun rike iyaye wasu shugabanni wasu siyasa kowa da abin da ya rika ke da addininsa shi ya samu haka su zama kamar da mala'iku sun ka zama saboda son rai amma su mala'iku Allah bai sanya musu wannan son rai ba saboda ya halice su ba su da shawara ba su da shawa ba su da hushi wanda bai shawa bai hushi shikenan bai bai ba zai sabo ba amma wanda mu da aka halitta sai aka sanya muna shawa shawa ne ita ke sa mu mu kauce kada kai abu kaza wani lokaci ka kauce kai yi abu kaza wani lokaci ka ki kasala ka zo ma saboda shawa Allah ba mu ikon gyarawa wato sun riki abubuwan bauta min al-ardi a cikin ƙasa am hum yunsharuna ko kuma su za su tayar da su Amtana nan matsayin ta ga istifham ko kuma am din da ma'anar bal yawa duka don ma'ana guda ne to Allah ya ce wannan duk ba haka yake bai kamata ya zan haka ba bai kamata ku riƙe wasu abin bauta kuma bayan Allah ba domin shi ne ubangiji abin bauta wanda ke guda shi kaɗai maka ɗaya law kana fihi ma alihatan da a ce akwai abin bauta a cikin samai da kasai ba Allah ba akwai wani illallah wanda ba Allah ba lafasa fasadata da tsarin sama da kasa duk ya lalace da an san abin nan mai mulki bai son kishiya ko yaushe ko da mai mulki na ba son kishiya bai son sharifi tsari ko wani na bai son a mai tarayya mun gane wannan duk wanda a shugaba bai son a ce ga wani shugaba irinsa ko ga wani shugaba wanda ya kishi ko ga wani wanda mulkinsa ya wuce nashi yanzu za a fara yaki za a karma yaki a je a ce wannan garin a mai sai karkashin mulkin mu so da a ce ubangiji subhanahu wataala akwai akwai abin bauta ba shi ba to da tsarin sama da ƙasa sun lalace kamar wanda ke a cikin wata aya karara ko ah, mattakhazallahu hazallahu min waladin kana كان معه من إله إذا لذهب كل إله Bima خلق Wasan da a ce Allah bai riki ɗa ba a cikin sammai da ƙasar bai da ɗa sannan da akwai wani abin bauta tare da shi da kowane abin bauta ya je bisa ga abin da ya abin nan yake to a raba dai ya shikenan ni ne na gaji da nan ina son a raba sama a bani taurabi a raba ƙasa a bani mutane ma a raba a bani a wannan sai tsarin ya lalace to ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne maka dai wannan don ya nuna ilahiyya ta da rububiyya ta shi kadai take shi ɗaya halitta shi ɗaya ke mulkin su shi ɗaya ke tasarrufi a kansu kuma shi ya kamata a bauta ma shi ya cancanta a bauta ma yawwa mun gane ku to to ina ne fa subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah rabbul arshil azim wa rabbul arsh ubangijin al arsh amma ya bisa ga abin da suke sifanta Allah da shi na cewa yana da ɗa yana da abin bauta ko kuma akwai wanda ake kira kuma bayan sa su sani ubangiji wanda yake shi wannan la yus'alu amma yaf'alu ba a tambaya sai abin da ya aikata duka Allah subhanahu wata'ala ba a tambaya sai ce don me kai kaza don me ka zan kai kadai to don me ka san kai ake bauta ma to ba a tambaya ba wanda ya isa ya tambayi ubangiji amma wahum su wahum su mutane bayi alur za a tambaye su Allah zai tambaye su wannan tambaya malamai na cewa tambaya ce tawbih wato ranar alkiyama za a tambaye su limma fa'altum kaza wa kaza wani don me ka aikata abu kaza da kaza wannan tambaya ce don a kuma ko tambaya ce ta neman tabbatar a an san kayi amma a kara tambaya ku don me ka aikata abu kaza ko kuma su waɗanda ake bauta ma ɗin su ma za a tambaye su kamar masu bautar isa da masu bautar mala'iku duka za a tambaye su don me kun ka bauta ma isa don me kun bauta mala'iku in gane ku duk malamai na fassarawa da wannan da wannan fassara Allah ya ce an tahazu zo. Allah ya ce ba a tambaya kai idan yayi abu amma shi zai tambayi bayi Allah ya ce an takhazu min dunihi alaha babu dai wani dalili kawai son rai yasa sun karki wani abin bauta tare da Allah kul ka tambaye su ka tambayi duk mai bautar wani abu tare da Allah ka ce mai atu burhanukum ku zo da hujjojinku duk wanda ke wata ibada da ba Allah ce ba ta ta hujja wannan mizani ne da ƙa'ida ka'ida ce muhimmiya duk abin da shahi addini to sai yana da hujja wanda ke bautar wani abu ko ke wata ibada ko ke wani tsari ko miye ko hatu burhanu ku zo da hujja ina Allah yake a riƙe wani ba shi ba ina Allah yake idan musiba ta same ka ga wani ba shi ba ka hujja ina aka ce ka bauta ma Allah ba da abinda Muhammad zo da shi ba ka hujja idan ka zo da hujja shi ke nan ba hujja babu kuma hujja ba ta ka ba hujja ba ta mafarki ba hujja ba ta kashfi ba hujja ba ta ilhami ba hujja ta qala Allah qala rasuluhu qala sahaba yace hujja Allah ya ce saboda ga aya manzo Allah ya ce don ga inda ya faɗa ina hujja haddathana wani an wani an wani qala rasulullahi kaza shike na hujja ta tabbata amma idan kace a'a wani wali ya shiga cikin wani rami ya kwana 40 ba wai azama biyar wannan wa azama biyar wannan hmm? idan ka ce wani shiga cikin kaba ya shekara arba'in yana roƙon Allah an ka ba shi talati ina an ka samu ina an ka samu idan ka kawo ina ka samu shi kenan amma da ka ba a yi ko kuma ka ce a wani wali aka je da shi saboda ya kai manzilin hadara aka yi mai kashfi aka buɗe mai lahul mahuz ba mu da wannan ba don ba inda Allah ya ce zai buɗe ma wani mahaluki lahul mahuz ya tsinkaya ya gani wannan duka tatsuniyoyi ne huza'a bilafi ne ƙarerayi ne kawai da qur'ani da sunnan manzo Allah gaba ɗai babu inda an kai magana waɗannan abubuwa son rai ne kawai ba bar da mutane Allah shi ce mu hatu burhanukum ku zo da hujjojinku haza zikiru marma'i wannan ga qur'anin da aga hannuna an ka ce annabi ya faɗa musu zikiru marma'i shi an ambato na da waɗanda ke tare da ni qul hadhihi sabili ad'u ila allah ana wa man ittaba'ani qur'ani gashi zo da magana zo da haka Allah ya ce annabi zai ba da hujja da qur'ani kai ma musulmi za ka mu hujja kai da qur'ani idan baka da nassin qur'ani to baka da hujja idan baka da inda annabi ya ce abu baka da hujja shi ɗinka ya ma idan baka shi ba za a hukume ta a wannan zamani saboda ilimi ya game ba irin da bane da mutum zai zama kawai ya dawo cikin dare da sahi ya ce an ba shi wahayi ko ayyama mafarki ko yawa ne ko ce ina kwana annabi ya tadda ni ya bani abu kaza ga shi ku zanke kuma an rika an yi sai akwai wasu shehin da yace wai yana yana jidda a cikin hotel manzo Allah kwankwasa ya zo inda yake bashi wannan hotel jidda kuma ka rubuta a cikin littafi kuma ka ta amsa na yi wannan ai gwamma ne zan cewa wata ƙarfe kamar wannan manzo Allah ya riga ya mutu bai dawa duniya kon mutu bai dawa duniya sai alkiyama ta tsaya daga nan manzo Allah baya dawa duniya Allah ya ce abin nan ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu an hina yunzilu alquran tubda lakum hina an kace yunzilu alquran tubda lakum asallahu anha idan qur'ani na sauka sannan annabi zai iya faɗin fatawoyi ya bada amsa amma da qur'ani ya yanke shi kenan. al-yawma akmaltu lakum dinakum ta cika ba wanda ya ابو ya يتي da wani abu sabo الحالي gashi annabi ya bani alhali abubuwa da yawa sun faru annabi ya dawo su ba an yi rikici tsakanin diyarsa Fadima da su Abubakar Siddiq akan sadaki akan nan akan gado da sai annabi ya dawo duniya ta Abubakar ni nace a bata ko bata ko kuma a ke Fadima ni nace ba a gado ya dawo ya walwale wannan an yi rafi tsakanin su Ali da Ali yin Abi Talib da su Zubair da wane ne duka aka ga yaki ya dawo ya walwale musu da matsalar to sai kai na ta 75 ya dawo duniya ba ka wani abu 75 fa ya zai dawo duniya ya ba ka wani abu hmm? bale ma wani sai da sai da sai da annabi ya rasu shi ya bar duniya da shekara dubu ɗai da ɗari ɗai da hamsin shekara dubu ɗai da ɗari ɗaya da hamsin sannan cewa ya dawo ya iske ni kuma cikin daji ya tare ni ya bani addini ga shi ka dai gamu da shaidan na ba manzo Allah ba manzo Allah bai dawa duniya ya ce shi kenan innaka mayyitun Allah ya yake wa innahum mayyitun ai mayyitun yace ya tafi kuma da da da ana dawa duniya bayan an rasu da Aisha ta ba mu labari don manzo Allah ya ko duk cikin halittu manzo Allah ya ya son Aisha da kowa kuma sai ta shekara kusan 60 da wani abin rasuwa nan ta rasu da ɗaya bata ganshi ba kana nufin ya son ta da Aisha ha bai yiwa kuma Allah ya ce ah, abin nan min ha inda yake magana kasa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ومنها نخرجكم تسي تارة أخرى هذا مرة واحد da ana dawa a koma a mutu a sai ce taratan ukura bai ce haka ba in an mutu an mutu duk wanda ya zo ma da wani abu ya ce annabi ya bashi dandan hora ne in ka bi ta ka bi kun hon sabulu aikin banza kai baka da lada Allah shi da shi mu to ina ne atu burhanukum wannan zikiru wannan ambato ne suna tasowa ne hujja ce wanda a tare da ni duka shi da ita wa zikiru kuma da ambaton man qabli abin da a gabani na annaba sun ka shude duk qur'ani ya tambaye ya ambace su ko bai ambata ba shikenan don haka nan a cikin alqur'ani da eh, littafan da sun ka wuce akwai inda Allah ya ce a riƙe wani abin bauta kuma bayan Allah babu don haka nan Allah shi ake ake bauta shi ake kira Allah ce bal aktaruhum la ya'lamun mahi yawan su bari wannan abin nan mahi yawan su ba su da ilimi wato abin nan la ya'lamun ba su sani ba jahilai ne la ya'lamun al-haqq ba su sanin gaskiya wato ba su san gaskiya abin da ake faɗa musu ba ko shi an ka faɗa musu za su ganta ba gaskiya ba don ba su sani ba su yi karatu ba wanda bai karatu ba ya gane ba ya gane abu wasu malamai na karanta la ya'lamuna al-haqqu da raf'i wato ma'ana kenan ma'an hadha al-haqq wata wannan gaske da muke faɗi ba ku santa ba dan ko ka ta faɗi Allah ya ce manzo Allah ya ce sai so kamar kana wata wata tsuniya ce don ba ku san ba ku santa ba abin sun ka sani kai waƙoƙi sun har da su ala jahiliya an har da ce muqamatul hariri an har da ce badamasi an har da ce alburda an har da ce alila ya uja al muhasab anzala duk an haddace su a ka'ishiriniya nan ilimin ya tsaya amma ba a san Allah ya ce a san manzo Allah ya ce to ina magana ina ilimi yake don ka haddace drama ka yi hikima duk dramomi ne waɗannan muqamatul hariri drama ce don ka haddace drama ka zan malami ko ka haddace kamus ka san mabrida na kalmomi amma baka zan malami ba amma malami kan ka san qur'ani ka san abinda annabi ya zo da shi shine shine shine ilimi to wanda bai san shi ba kuma zai ga abinda an ka zo da shi sabo ne kullum an ka zo sabo ne mu ba ba mu san wannan karatun ba don haka za a kowace ta walwale shari'a da kalmomi na abin to ina ne hmm? fahim su mu'uridu suna masu kawo da kai bisa ga abinda muke karanta musu na ayoyi wa ma arsalna min qablik to gashi Allah ya ce wa ma arsalna min qabli haka sani ya kai Muhammad ba mu aiko gabanin ka ba min rasulin na wani manzo ko wani manzo ne illa wa ce nuhi ilaihi muna yin wahayi zuwa gare shi dukkan annabawa guda ne tun da adamu hannu wa isa ha muhammad sallallahu alaihi kira guda ne menene shi la ilaha illa ana abudu? ba abin bauta ba abin bauta da gaskiya sai ni kadai in ji Allah fa'budun kuma ku bauta ne wannan ya tara uluhiyya da rububiyya ka yarda cewa duk halittu na Allah ne shi ya halitta ka shi ya samai shi ya kasai shi ya yi ruwa shi ke rayasuwa shi ke kashewa shi ke azurtawa shi ke bayasuwa shi ke hanawa shi ke sanya kwana shi ke sanya a yi kuka shi ke sanya a yi dariya duk aikin sanya ka yarda da wannan to yan ka da wannan baya isa kuma sai ka yarda baka wuta mu kowa sai shi uluhiyya kenan ita adda wuya za ka ga za ga wani ya yarda cewa Allah ya halicce shi ke ruwan sama shi ke komi amma kuma sai ya hada da yan bautar sai hada Allah da wani wannan shine kira na annabawa duka la ilaha illa ana ba abin bauta da gaskiya kuma da cincimta illa ana sai ni inji ubangiji fa abudu ko bauta ne Allah bai ce a ma kowa ba sai shi kadai kuma bai ce a hada kowa da bautar ba kuma nan da yace wa ma arsalna min qablika tace min rasulin an ce min wali an ce min shaykhin min qudubin ah, to me na ronka da wani qudubi min rasulin an ka ce ta tsaya ga manzo shi dai a hujja ko wace al'umma ranar lahira idan aka ji duk al'umma muhammad hujja su guda ce shine muhammad sannan da sahabbai da waliyai da tabi'ai da tabi'i tabi'in da jahilai da mallamai da salihai da masu sabo kowa hujja su guda ce muhammad mallamin su guda duk kowa da ni da ku har sauraren karatu da mallaman mu da mallaman lamman mallaman mu da nasu da wadanta har zuwa sama har zuwa sahabbai mallami guda ne shine Muhammad ba ni amni ba malami nake ba malami na ba malami bane dukkan mu taro mallamin mu guda Muhammad in malamin ka ya faɗi abinda ba Muhammad ya faɗa ba to son ransa ne bar mai abinsa in malamin malamin kai faɗi barmai a jinsa in waliyan ka ya zo da wani abu ba ta za ka yi wani ya ce ka ba auna shi da shari'a in muhammad ya zo da shi ya yi daidai waliyan ka ya dace kai aiki da shi sannan kada ka zanta waɗanda ka cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce wane ya ce su biyan manzon Allah sai ta dace da ta wane don haka Allah ya ce manzon Allah ya ce sai wani ya ce daban sai ka ga ana abin nan ana kaucewa to ai inda abin nan gaskiya ana da manu ya azamu gare shi to wannan bai san komai ba akwai abin da bai sani ba la ilaha illa ana fa'budun eh ko shi ya bace gare bai sani ba don yana yi wai boyo gare ba mai cewa yake wai komai sunna nawa ta boyo ga Abubakar Siddiq sunna nawa ta boyo ga Umar ibn al-Khattab sunna nawa ta boyo ga Usman ibn Affan sunna nawa ali ibn abi talib bai sani ba sunna nawa umar ibn eh, abdullahi ibn mas'ud bai sani ba sunna nawa abdullahi ibn umar bai sani ba duk sun boyo gare to don an ce sunna ta boyo ga shehin ka an ka zage ka eh? ai kai ma kan zage ka da kace ya san komi in ba mu haka ce ba san komi akwai wani malami muna abin nan firamare sai ya bushe iska an dade shekaru masu yawa ta yi 40 da wani abu sai ya ce kowa ada tambaya ya tambaye ni da turanci yana zan ba shi amsa wannan ya tambaye ka za a yi faɗa mai da turanci ya ya ya ga wasu sai wata yarinya cikin kilas sai ta ce yana son ka faɗa mini sunan guguwa da turanci sai ya tadda kai ne sama ya shiwu ya ce faɗi abin da ya umarni gare ki ta ce a shi na so ne ya ga ya bugun gaba yawwa to ga sai ya ce kowa tambaye na ganin yan firamare su ne komi ya sani an ka tambaye sunan guguwa da turanci sai ya shiwu ko ya sani Allah sa ya manke don ya tsaye daure kuma ya ta ba wanda san komi sai Allah shi kadai ta to bismillah ci gaba ƙwaƙalu. to duk wannan gargadi da ake yi musu wa kalu sun ka ce ittakhadha ar-rahmanu walada ah, Allah ya rike da duk ce musu da an kai Allah shi kadai yake ba abin bauta shi kadai shi da ke bauta ma ah, duk wannan bai isa ba sai sun ka jingina ma Allah da kuma jingina wa Allah da nan ba wai sun rike shi ba ba sun ce Allah bane a'a sun rike shi ne don ya zan tsani gare su zuwa ga Allah domin in ka samu ha daga gada ba sai ka samu ga uba ba ko ba haka suke gani ba to duk wanda ya rike wani Allah ai don haka ya rika wanda ya rike mala'iku suna ganin mala'iku na kware ne masu tsarki ne don haka sai mu rike su su kai mu inda Allah wanda ya rike waliyai shi haka kake gani shi ma fa na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa ai ba mu bauta musu amma dai mu rike kawahun su don su kai mu inda Allah to kai dan da baka za inda Allah Allah ba irin sarakunan duniya bane in za kana ka direct kakkume kowa bai da shamaki bai da kofa bai da sallama bai da shantali bai da sarkin hwada shi ta kurun direct ta tsaye shi sai ya karbe ka amma an ka tsaya labe-labe na wani zakan na wuri ne shi ma kai kashi shi da kashi shi imani wa wannan wa qala sun ita ittakhadhu ar Rahmanu walada ubangiji mai rahama ya rike da subhana sarki ya tabbatar ma ubangiji bisa ga wannan magana ai tanzihan lahu an zalika Allah ya tsarkaka ya rike da ba wata kalma mai muni kamar irin wannan kuma wannan ne ta tura ke ta kokarin abin nan a hada addini to zan abu guda ka yarda da kristaniti shi ma yarda da kai to ina za ka yarda wanda yace Allah na da ba haka ya kamata a ce ba abin da ya kamata a ce kowa shi nashi addini a zauna lafiya wannan da shi kenan amma haka ce sai na yarda da addinin kristaniti gaskiya ne dan bai wa in yarda da wanda yace Allah yana da da ka jingina mu Allah da subhana tsarki ya tabbatar mai bal ibadul mukramun a su bayi ne masu daraja masu girma Allah bai koda musu daraja ba mu ma ba mu koda musu daraja ba mala'iku na da daraja annabawa na da daraja waliyai salihai na kwarai in dai na kwarai na suna da daraja akwai waliyan bugi waɗanda ba su da daraja ba kowa bane da wanda ya zo ya ce da shi da Allah da kai shi ke na daraja gare shi babu wanda ya zo ya ce ba ka shiga aljanna in ba shi ka gani ba ina daraja gare shi Ga shi baka san abubakar ba baka san umar ba baka san usman baka san muhammad ba ga idanunka amma kana shiga aljanna to shi yake sai ka ganai to kenan mu wadan aljanna yanzu ko hmm? ko ina waliyin da ke cewa wai eh, abin nan akwai wani kafiri wanda ya shiga aljanna yana ba da kissa haka ce don yi yace saboda ko ya zane da wata karuwa wanda ke biyan hanya ce don haka yan shi aljanna a zariya an kai sannan faila na sabuwa a zariya aka yi wannan kuma wanda ya ce walim la wa izzul abdi izzu maliki wa dau yamin al kauna abdan musawwada ina maganar wani ta kaga wannan da shi da Allah duka dai daidai duk girman Allah shi an nashi. wannan wannan aqida haka take kuma yanzu kana kallo za ka suna faɗin wannan maganganun ana so ku to ai an hodi an ce shehi ya ba mu da ya ba mu motoci ya ba mu yaya ko ba hodi ba ba a ce lan yalid wa lam yulad ba ba haɗi ba hmm? kuma haka ya abin rubuta da kai ne ya rubuta abin ne ba wai aje an kai ba shi ya rubuta walim la wa izzul abdi izzu malikihi fa dau yamin al kawn abd al musawwal wa man ahabbani wa man ra'ani fi jannati al khuld bila buhtani li anni khalifatu tijani marwayatan an sayyid al adanani to babu wanda sai an ka gane ka shiga aljanna sai ka aika shiga aljanna إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ألا يجي كانت لهم من الفردوس نظرا خالدين فيها لا يبغون عنها هوانا إذا قاعدة بقى قاعدة كثواني بقى هو أبقى سني مكان أشياء الجنة لو لو متقبل بل عباد مكرمون واتم باين ما درجة أنا جرم ما سوى وبنجي أجرم ما درجة أما كما سوء النن لا يسبقونه بالقول ba su shiga gaban Allah da zance wanda abbawan Allah bai gitta ma Allah la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasuli mun gane ku ba su shiga gaban Allah ba mala'iki bai shiga gaban Allah Allah ba ba shiga gaban Allah waliyye salihai na kware ba su saba ma Allah ba su gitta ma Allah sai bisa ga abin da kuskure ya yi to eh, lazimi ƙona bil qawl ba su rigan ubangiji da zance ya'lamu ma bayna aydihim ma khalfahum ubangiji hum bi amrihi ya'malun alhali kuma su ga al'amarin ubangiji ga horon su suna aikatawa duk abin da an ka umarce su za su aikata ba su kasawa to ina ne ya'lamu ubangiji yana sanin ma bayna aydihim abin da aka gaba gare su wa ma khalfahum da abin da abbayan su la yashfa'un ba su ba su ceto su waɗannan wala yashfa'una illa liman irtada su waɗannan bayan da kun kai da ƙarfin cece ku to ba su samun ceton kowa illa liman dirta da sai wanda Allah ya su ba kun rike su don ku samu ceto ba to ba su da ikon su yi ceto sai wanda Allah ya su wannan yana daidai da inda Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi ismi wane ne ya isa ya ceto a wajen Allah babu sai da izinin ubangiji zaka don ka rike wani ka ce ce ka ba ya ceton ka sai idan Allah ya so idan bai so ba to ba zai cece ka ba Allah yana ba bayan Allah ceto yana ba salihai ceto yana ba qur'ani ceto azumi na ceto salati na ceto mala'iku na ceto qur'ani na ceto surar baqara na ceto suratu ali imran na ceto duk wannan nasi ya zo amma Allah ke ba bada umarni ka cewa ni ina cikin wanda abin nan baqara take don kullun na ce ta kai bai sai Allah ya ce ta ce ka dokan za a ce wani je wuri ka za ka ce da wani da wani da wani so ni baka ce to ba hakki na na mutum ba hakki na na Allah sai inda Allah ga damar sa shi yana yawan waliyin da kaga zai ce tun bai cikin ma ce tun kuma Allah sai ya hana mai kirki Allah dan ka hana mai akwai mai wannan iko babu to ba wanda yake to cikin su illa liman da sai wanda Allah ya so wa hum su min khashyatihi mushfiqun kuma su waɗannan bayan Allah da muku mu. ga kankantar da kansu ga ubangiji masu tsoro ne duk ibadar suke yi koyo shi suna cikin tsoro suna bauta ma Allah da tsoro Allah ya amsa ko bai amsa ba ya abuduna Allah khawfan wa dama suna bauta ma Allah da tsoro kuma da kwadai to haka ake son mutum ya zama kana bauta ma Allah kana tsoron azabarsa kana kwadayin rahamarsa ba hizan kai yanke to a to tun da ne da kawai aini na san na tsira babu wannan wannan ba addini bane duk wanda ya ce ma in kai riƙe wani ka tsira to ka rabu da shi mai wadari ne wanda asalihi mai bauta ma Allah yana son aljanna yana tsoron wuta akwai kisoshi da yawa waɗanda ake azawa na ƙarya ga wasu bayan Allah kamar a ce rabi'atul adawiyya wata rana an gane ta zo da wuta ta riƙo ta ga hannun dama ta riƙo ruwa ga hannun hauni aka ce mata ina zaki tace yana son in je aljanna in sa watan nan duk in aljanna sannan ruwan nan in kashe wuta da su jahannama in gani ba a bauta ma Allah sai don kwaɗan aljanna ko don tsoron wuta ne kaga wannan ai ba yabo bane don Allah shi yace bauta miki khaufan wa tama'an don tsoron wutar sannan kuma don son aljanna don haka duk ibada sai ta haɗa waɗannan jau kana son aljanna kana tsoron wuta sannan take ta babba amma in kace ka bauta ma Allah Allah na bauta ma ba don ka sani aljanna ba ba don ka sa ni wata ba a ina bauta ma ruwa gada mai kai da ni kai wannan ba daidai bane ba daidai bane Allah shi da shi mu to ci gaba wa'amuru يُعْرِضْ عَنْ waman ko waman sannan kuma Allah ya ce wa yaqul minhum bisa kaddare waman yaqul wanda yace minhu daga cikin su inni ilahun min a kaddarci a kaddarta su waɗannan bayan Allah waɗanda an ka muku ramina ne a kaddarta kaddarci wani cikinsu ya ce ya faɗa ce inni ilahun min dunillah ni abin bauta ne kuma bayan Allah duk bayan na Allah da mala'iku da annabawan da an ce an san kammala tawai da waliyan da kowa wani ya ce ni abin bauta ne ko ba bayan Allah to Allah ya ce ga abin zan yi mishi ga abin zan yi mishi Allah ya ce fa zalika eh? fa zalika wannan nujzihi jahannama wallahi sai mu kore shi ta jahannama a kaddarci a samu wani ba annabi ya ce ku zo ku bauta min ko wani mala'iki ya ce a bauta min ko wani wali ya ce ku bauta min to wallahi sai Allah ya sanya su wata jahannama a kaddarce wannan kaddartawa ne ba ba abin nan shar'i ne sharɗin kuma lazim wuqu'ahu abin da shar'i ba bai zanta abin nan faruwarsa kamar inda Allah ya ce wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min wa ila alladhina min qabl min qablika ku eh, la in asharakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-hasirin a kaddarci Allah ya ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai Muhammad mun yi wahayi zuwa waɗanda ke gabanin ka daga cikin annabawa da sun ka shuɗe mun ka ce la in asharakta wallahi Allah ya rantsuwa yake Muhammad wallahi idan kai yi shirki la ya habi tsanna amaluka dukkan aikin ka ya baci manzo Allah hanka ce mu wannan a kaddarci da yayi shirka duk aikin sa ya baci wali takunanna min al khasirin da ka dan cikin wani sun kai hasara to ina wani ina wani a samun tsaffuwa aka cewa an ce ma annabawa wannan to bale kai Allah shi da shi mu Allah ya taimake mu wa kadhalika kamar haka Allah ya ce na juz zalimin muke son ka kama masu azzalumci wanda ke kiran abota ma wani Allah ko abota musu kuma bayan Allah ina ganin lokaci ya go ya to ya ya isa ma sai mu kwana anan abinda muka faɗa daidai Allah ya karba kuma kusurin da muka Allah ya gafarta mana ga tambaya guda da yake wani ya aiko ya ce Allah gafarta malam shin mutum idan ya je training din soja suna tirenin na wahala ta kai wahala to anan malam mutum zai iya aji azuminsa to ai ka ba kanka amsa don cewa wahala ta kai wahala za ka jira sai ne ya ce ma Sharuwa ba sai ka ba sai ka abin nan za ka idan wahala ta kai wahala ana iya aji azumi yawwa kuma abin da ya kamata ya kamata masu iya masu iya magana a saurara kamata su yi magana bai kamata a sanya ma musulmi sai dai na wannan zamani ba don mu muna ganin kamar akwai wata da sisa a ciki eh? ya hai an YSC to haka shi an YSC ma da banki da ko ya kamata masu magana su yi magana don Allah a sauka musulmi a bari sai an sha ruwa sannan a yi training mutum ya je da azumin sa da baki an bar shi cikin rana kuma ya yi wahala eh? wannan ba daidai ba Allah ya sa masu eh, abin nan masu iko su saurara kuma su jiya kuma a gyara subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk